har yau muna tafsirin suratul jathiya wanda jiya mun gama bayani kan ahalul kitabi a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi ne bayani kan wajabcin bin shari'ar Allah tsari wanda yake kammalalle kuma cikakken tsari tsari wanda idan 'yan adam baki ɗaya suka yi ɗa'a gare shi to za su shirya kuma za su samu kwanciyar hankali da natsuwa duniya za ta komo madara tsarin da idan aka saba mishi babu shakka duniya za ta shiga cikin matsaloli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 ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون الله مدوكاكين سركيتشي ثم جعلناك على شريعه من الامر فانا muka sanya ka a kan shari'a ta al'amari wato shari'a ta al'amarin rayuwar 'yan adam ga baki ɗaya wasu malamai suka ce shari'a ta al'amari na addini al'amuru huna addini to ala'ayya halin shari'ar musulunci ita ce addinin Allah addinin Allah kuma shine shari'ar musulunci sannan shari'ar musulunci shari'a ce wadda ta kewaye dukkanin ɓangarora na rayuwar ɗan adam babu wani abu wanda ɗan adam zai aikata face akwai wata shari'a da allah maɗaukakin sarki ya doka mishi ya aza mishi a cikin wannan al'amarin wannan malamai suka tabbatar da cewa lalle ne musulmi tun daga mataki na farko na rayuwar shi har zuwa matakin ƙarshe na rayuwar shi ya kiyaye da dokokin Allah ya kiyaye da shari'o'in Allah da yawa daga cikin mutane idan an ci shari'ar musulunci sai su ɗauka a yanke hannun ɓarawo mazinaci wanda bai yi aure ba a yi mishi bulala wanda ya aure a jefe shi suna ɗauka wannan shine shari'ar Allah wanda maƙiya addinin musulunci su kuma abin sai daɗe musu daɗi yake yi idan dai wannan shine shari'ar musulunci to babu shakka sun samu ƙafa inda za su yi kaye domin ko shari'ar musulunci ashe babu abin da take tafe da shi face cuta ma mutane a yanke hannu kuma a jefe da sauransu shi shikenan ne shari'ar Allah uwa musulmi babu shakka wannan ko alama ba shine shari'ar musulunci ba wannan punishment ne na wanda bai bi shari'ar musulunci ba shi yasa malamai suka sanya shi kitabul hudud baka ji an zo je yanka hannun barawa an ce kitabu shari'atul islam baka ji wannan ba abinda ake cewa kitabul hudud wato littafi mai bayani akan punishment hukuntar wadda ake ma waɗanda suka ƙibin shari'ar musulunci abinda a shari'ar musulunci shine biyar littafin Allah da kuma sunnar annabi sallallahu Alaihi wasallam a kowane irin mataki na rayuwa. Wanda yana daga cikin shari'ar musuluncin yin adalci, daɗa matsayin shugaba na al'umma ko kuma kana matsayin shugaba na gida, domin akwai wanda shi shugabanci shi na iyalin shi ne ko? to ka kasance mai bin dokokin Allah a cikin gidanka, kada ka yi rashin adalci tsakanin matanka, kada ka kawo bambance-bambance tsakanin ‘ya'yanka, haka ma kada ka bari ɓarna ta riƙa gudana a cikin gidanka. Idan ka kiyaye dokokin Allah a cikin gidanka sai mu ce ka ɗabbaƙar da shari'ar musulunci a ciki. Amma idan ‘ya'yanka suna sanya dukkanin suturar da suka ga dama musamman ma ‘ya'ya mata suna fita yadda suke so a lokacin da suke so ana aje motoci bakin ƙofar gidanka ana fira da su wani lokaci ma har akan kai ga aikata wasu ayyuka na fasikanci da su bugu da ƙari ‘ya'yan naka ma ka barkata su ka fito fili ka nuna ka fi son wancan bisa ga wannan matanka ka fi son waccan bisa ga wannan ranar girkin waccan a ci mai daɗi ranar girkin wannan a ci marar daɗi ranar girkin waccan za ka saki fuska ranar girkin wannan kuma ka matsa fuska idanu su yi ma jawur kamar mai gadin wuta to babu shakka sai mu ce gidanka ba a shari'ar musulunci domin arna a ƙasashen waje Abin da suke yaɗawa. cewa ai abin da a shari'ar musulunci yanke hannun mutane abin da a shari'ar musulunci bulala sai su ta ɗauka hotuna a ƙasashe daban-daban an yanke hannun wannan suna tsoratar da mutane kan shari'ar musulunci har ma wasu daga can wasu ƙasashe suna ɗaukan idan aka yi shari'ar musulunci yana da wahala a shekara biyu zuwa uku ba a yanke hannun kowa ba haka ne kamar ka buɗe hannun kowa ba haka ne kamar ka buɗe makaranta ka sa a yi sanarwa ka ce iyaye ku zo ku kawo 'ya'yanku makaranta ta na buɗe makaranta yana daga cikin tattali da tanadin da ni ciki wannan makarantar an sau buloli isassu akwai adduna na tsaran haƙƙi da tsintsaye wadatattu sa'annan akwai manjagara da makamantansu mun kuma buɗe wani ɗaki inda ake azabtar da yara a ciki sai ka manta da ɓangaren karatu ba ka bayanin cewa an buɗe ɗakunan karatu ɗakunan bincike an ɗauka ƙwararrun malamai da makamantansu sai ka kuma can gehen punishment na waɗanda suka saɓa ma dokokin makaranta kai ta yi akwai iyayen da za su ɗauka 'ya'yansu su kai cikin makarantar to haka ne sai a manta da gefen tattali na jin daɗi wanda shari'ar musulunci ta yi ma al'umma sai a koma gefen waɗanda suka yi laifi a ta yaɗawa babban abin da ya kamata a yi talla a yi kamfen cewa za a yi adalci cikin al'umma dukiyar al'umma za a raba ma al'umma ita mai haƙƙi duka za a tabbatar da haƙƙi ne ya kai gare shi za a samar ma mutane magunguna a asibiti za a samar ma mutane wutar lantarki za a samar ma mutane tsaro za a samun ma mutane ilimi ingantacce za a samun ma mutane hanyoyi za a samu duk wani abin alheri wanda yake al'umma na da bukata da shi sai a sanyo shi shine shari'ar musulunci to maki wannan zai a koma a ita cewa yanka hannu an buɗe kotun shari'a an yi mi duka wannan kuskure ne mu gare mu kuma rashin iya tallace ga addinin musulunci kai idan ka buɗe makaranta ba za a yi maka tallata da buloli ba ko amma kuma za a kai ma shari'a musulunci talla da yanka hannu kaga ba kai ma musulunci adalci ba sannan wannan shari'ar mutane sun ɗauka a matakin gwamnati kawai ake shari'ar musulunci wanda babu shakka wannan kuskure ne babu gwamnatin da za ta iya shari'ar musulunci mutane ɗaiɗaikunsu ba su yarda da shari'ar ba domin kowane abu yana tashi ne daga mataki daga matashiya zuwa matashiya mataki zuwa mataki baka taba gana an azugina daga sama ta sauko ƙasa ba a ko da yaushe daga ƙasa ake ɗaukan ginan a hankali har a kai gayan rufi ko to haka ne shari'a tana farawa ne individually ka ji tsoron Allah a cikin al'amuranka ba mamaki ɗan kasuwa kake ka je ka karanci tsarin musulunci a cikin kasuwanci mana kun ga duk fafutukan da ake shari'a shari'a ɗauko mini wani littafi da aka wallafa na hausa wanda ke 'yan kasuwa bayani ga yadda za su sayi ga yadda za su sai suwa Kunga babu koshi ko akwai su kuma littattafan 'yan kalilan ne ko ba a yaɗa su suka kai ko ina ba wanda sai an karantar da kai kasuwanci na addinin musulunci kamar yadda Yahuda suka yi littattafansu na harkar commerce, littattafansu na harkokin kasuwanci suka yaɗa ma mutane, a yi littattafai na harkar kasuwanci a yaɗa ma 'yan kasuwa. Ɗan kasuwa ya san ga nau'in kasuwancin da ya halatta gare shi, ga nau'in kasuwancin da bai halatta gare shi ba. Sai ya zan kasuwanni sun waye gari suna gudana bisa ga tsarin Allah. Individually kowa ya san ga abin da Allah ya aza, abin da ya halatta ga shi kuma ga abin da ya haramta. ko mutane sun ji tsoron Allah suna ƙoƙari na su kiyaye. Akwai nau'o'a na kasuwanci daban-daban da suke haramun. Wallahi ga sunan muna aikatawa. Wanda ke aikata wannan shine ke magana ya ce ai gwamnati ba ta yi shari'a musulunci ba. Shine ke magana ya ce ai kaza irin wannan bai ku da bakin magana. Wanda ya kasa ‘yan uwa musulmi ya kasa sana'a shi da ya kasa ma ya kiyaye da doka Allah ciki shi ke magana doka Allah a wani guri ya kamata idan za ka fara jihadi ka fara jihadun nafs ka fara da kai karan kanka ya kake gabanin ka ɗauka ka ce kuma ga laifin wani sharri ne na yahudu yahudu shi ya ce ka je kai ta tafka laifinka sai ka kuba ka ɓoye laifinka sai ka dawo ka kama hangen laifin wasu kana ƙoƙarin fallasa su wallahi wannan tsari ne na yahudu shine criticizing na laifuffukan mutane yau ka ce wancan ga laifin shi gobe ka ce wancan ga laifin shi ku je ku karanta jaridu ku ga yadda ake yi in wannan ya soke wancan wancan ya soke wannan kuma kowa na da nashi laifi babu mai kallon nashi laifi balle ya yi tunanin gyarawa da kowa zai waiwayi kan shi ya gyara da babu bukata wani ya soke wani don haka a kasuwa an gyara a ofis kuma matsayinka na musulmi ka san wannan dukiya dukiya ce ta Allah wannan mukami kujera ce ta Allah Allah ya kawo ka wannan kujeran ya azaka ba don kafi sauran al'umma kyawu ba ne ba don kafi sauran al'umma gata ba ne a guri ne ba don kafi sauran al'umma wani abu ba ne a'a ya yi maka ne a matsayin jarrabawa to sai ka gane cewa wannan kujerar da kake bisa jarabawa ce ta Allah in ma ka ci jarabawa in kuma ka samu F9 ga jarabawan lalle ne dai ka tabbatar da jarabawa ce to a haka ne idan an ɗauka dukiyar al'umma an kawo maka sai ka juya dukiyar nan ka sanya ta inda ya dace da a sanya ta amma ina maganar shari'ar musulunci gari ka kana matsayin ma'aikacin asibiti misali an kawo magunguna an ce a kai ma mutanen ƙauye kaza ka kwashe magungunan gabaki ɗaya ka sarrafar da su ka kai ɗakunan sai da magunguna daban-daban ka sayar mutanen ƙauyen na can ƙananan yara tsofaffi da mata masu rauni da talakawa suna can suna mutuwa a ƙauyuka kai kuma ka sayar da maganin ka sai ƙatuwar mota ka shiga ya yi magana kuma ka ce shari'ar musulunci to ai kai ne na farko kan takarda wanda shari'ar musulunci za ta fara magani kuma kai ne babban makiyin shari'ar musulunci na farko wasu na mutuwa a can cikin ƙauyuka ga maganin ka kwashe ka kai an sayar an baka kuɗi ƙila kai ma'aikacin makaranta ne an kawo abincin yara an ce ga abin da za a dafa musu a sati ka raba biyu ka sayar da rabi rabi kuma an dafa an zo yaran nan da kyar da kyar dai kowa ana ɗan tattarfa mishi abin da ya sauƙaƙa ga yunwa ga tashi hankali da matsaloli na batun karatu yake ga yaro sai yaron ya zama iri abu karshen ta. to kai mai irin wannan halin ina kai ina magana shari'ar musulunci bugu da ƙari wani ma'aikacin gidan ruwa ne an kawo maganin samun ruwa ka raba biyu ka kwashe rabi rabin nan ka je ka sayar ka samu kuɗi ka gina gida ka sai mota an sako ma mutane ruwa marasa inganci waɗanda ba a samu magani isasshe ba wasu sun kamu da wasu rashin lafiyoyi wani lokacin ma ruwan ma ba an ba sako ba saboda duk da ɗan man gas da aka ce a sama injimin da ke tura ruwa an kwashe mai irin wannan ina shi ina maganar shari'ar musulunci ai shi ne babban mai ma shari'ar musulunci zagon ƙasa to ga munan da laifuffuka daban-daban idan ka shiga ofis musulmi ne za ka tarar duk wani rashin kunya da ake yi kuma musulmin ne ke yin shi ba ka bambanta ofis na musulmi da ofis na arna ɗabi'an ta zama guda sannan ka ɗauka ka je kuma gidan mata inda ake shaye-shaye in ka ga arne ɗaya biyu uku sai ka ga musulmi ɗaya biyu uku sannan idan ai magana ce shari'ar musulunci to wannan zaman da kake na gidan mata da gidan shaye-shaye shine taimakon da za ka yi ma shari'ar ta musulunci ko kuma ne gudunmuwarka na ƙoƙarin ɗabbaƙar da shari'ar musulunci a cikin al'umma kaga shi ma wannan wani al'amari ne abin dibawa direban mota ne ya ɗibi mata ya game da maza sun cakuɗe shi dai fasinja duka fasinja ne an kwasa an tafi kila za a je Kaduna awa shidda ga kunkurun mace ga kunkurun namiji jikinsu na gugan juna kuma kai ne jaya da wannan motar so ka kai Allah ya kai ku lafiya kuma yayi magana ka ce shari'ar musulunci haɗa mata da mazan cikin motan kuma shine shari'ar ta musulunci kaga kai kanka ba kai shari'an ba kai kanka baka yarda da shari'a ba ko baka yi mata ɗa'a ba to bari da'awa ta wani wuri wani bai shari'a ba yi da'awa ta kai kayi idan bai ba Allah ba zai tambaye ka ba amma kai idan ba kai ba Allah zai tambaye ka matar aure a cikin gida ita ma kanta idan ka kalle ta sai ka ga abin ma akwai ciwo ita ce ki ɗaure ma 'ya'yanta gindi idan ubansu bai nan ku yi maza maza ku ta tun bai dawo ba ita ke tura su ko ita ke aza musu talla ku yi gehen tasha an yi samun ciniki ko ba haka suke cewa ba in uba ya gano abin da bai aminta ba ga 'ya'yan shi ya zo magana kuma uwa ke tasowa a yi ta faɗa wata uwar ma da ta ga fuska uban ya canza ga wani abu na rashin tarbiyya da 'ya'ya suka yi sai ka kawai ta ci tabara in kana da magana ka yi kaga malam abdulkayyum babu abin da zai iya ko dama mijin hajiya ne shi yasa malamai suka ce tun farko namiji ya tsaye ya ga cewa ya rika takobin gidan shi lan yaflaha alqawmu wallau amrahun mar'a jama'a ba su samun kubuta ba su samun ci gaba matsawar mace ita ke shugabancinsu a gida ya zama ga uba amma kuma ya zama hoto mace ke shugabanci to wannan gidan will collapse ba da jima ba gidan zai rushe duk zuriyar da ka gama ta ce ita ce head ita ce kan gaba ita ke sa a yi ita ke cewa to wallahi wannan zuriyar ta kusa ga rushewa idan an zo neman auren yaran nan in mai addini ya zo uwar na ita ke korasu ko kuma ita ke gayyato lalatacin mutane ta kawo gida ta ci ga sunan mai gidan ma yana can gefe sai an gama shirya komi tsakanin mata da mata sa'annan sai a ɗauka a kai mishi ai ta yi miji yana tsoro ya ce zai bincika idan ya ce zai bincika yanzu uwar na yi wa ciki shi ko kun ga wata kaman kasa take za ta yi ciki shi shi kuma Allah ya mashi zuciya mai rauni to irin wannan shi a shari'ar musuluncin kana zaune a kofan gida ‘ya'yanka sun sanya wata ‘yan matsatsiyar sutura ga ƙwabrinsu a ga fili ‘ya'yanka mata an ɗaure kai da ribon ya yi tozo haka su ratsa ku su wuce amma kuna nan kuna biyar ai ya kamata ga dinga ai shari’ar musulunci to idan ai da wa za a fara ai da kai za a fara ko wanda annabi da ya tashi kafa shari'ar musulunci duka sai da ya kula da waɗannan abubuwan sai da ya gyara na kewaye da shi suka zamo babu mai girma a gurinsu babu wani abu da suke hange a duniya in ba addinin Allah ba kuma duk abin da addini ya ce su aikata za su aikata duk abin da addini ya hana su za su hannu sai da suka zamo haka sa'an nan aka yi shari'ar musulunci amma wallahi mutane masu irin wannan yanayin na mutanen yau da ake raye wallahi shari'an tana da wuya a cikinsu idan ka rufe gidan mata inda mata suke taruwa wa zai fara zaginka ai musulmi zai fara zaginka ko gidan giya ma in ka rufe musulmi zai zage ka idan ka hana a sace kuɗin hukuma wa zai zage ka musulmi sai ka ji an ji kai ai ka kadangaren bakin tulu ne shi bai ci bai bari a ci kahin kakkahuna ne ko ko ba haka suke kira su ba ko kuma kakkahun wai bai bai sata ko bai bari a sata wani aka kai muku ofis ɗinku a kun halaka wallahi yan harkokin da duk aka cika ofis ba a yin su to waɗannan harkokin matso ana yin su ina batun shari'ar musulunci duka wannan abin lura ne to idan ka ɗauki rayuwarmu ka zagayo ta angle of 360 degree ko ina ka duba za ka ga akwai lum'a wadda wannan lum'a sai an tashi an yi gyaranta to shine manyan malaman musulunci na jiya da manyan malaman musulunci na yau suka ce wannan shine aikinmu wannan kuma shine ƙalubalen al'umma yau maimakon ma mu ɗauki takobi ko mu ɗauki bindiga mu ce za mu je mu ta bala'i a'a mu dawo mu gina mutane bisa ga fahimta ta gari tun farko menene aqidar mutane suna bisa aƙida ta gari to dole sai an gyara aƙida sannan a zo a tace addini duka wani abu da aka sanya mu addini wata shara a share ta mutane su hangi addinin Allah addini na gaskiya wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar sa'an nan mataki na uku kuma duka wasu laifuka da al'umma ka yi a yi ƙoƙari a yi tarbiyyar al'umma su daina aikata waɗannan laifukan. sa'an nan mutane da kansu su ɗabbaƙar da shari'ar musulunci a mataki-mataki ka tsaye da shari'ar musulunci a gidanka na tsayar a gidana ya tsayar a gidanai wancan shi ma ya tsayar a gida ne ko da aka haɗuwa unguwa ko wani gida gidan shari'ar musulunci ne ga unguwa ku sai ku taru ku yi mitin ku hana a yi wasu ɓarnunuka a cikin unguwa ko in ma kun ga ana zance da wata yarinya kan hanya ku hana in kun ga ana wani aiki na ɓarna ku hana in wani ya zo buɗa muku gidan giya ko gidan disko ko gidan menene ku zo ku hana a hankali a hankali kuna gina wannan abin sai ku ga al'umma ga baki ɗaya ta gyaru amma yaro ƙarami ya taso ku ke faɗa mishi cewa ai ka je ka karanci kos kaza domin an samun kuɗi ko ba haka kuke faɗa musu ba kuma samun da ake nufi ba samun albashi ake nufi ba kake faɗa ma yaro ya biɗe ofis ɗin da ake sata sai ka ji an ce ka je ka karanci accounting ka samu aikin kwarai ko kuma ga wani na aiki na gari cikin al'umma ku rika zage shi kai da Allah wani aika wake na bai kyauta bai alheri ba haka suke faɗi ba tunda bai sace kuɗin mutane ya ba su bai alheri ku da ke haka ina maganar shari'ar musulunci don haka wallahi filin yana nan da haƙƙi ne filin yana nan da itace ne filin yana nan da matsaloli ne bayyuwa a ɗora gina bisa gari sai yi land clearing sai an yi dadatsa itace an cire sayyunsu an cire duwar wasu an cire mi an daidaitar da filin sa'annan a fitar da foundation ko a aza gina to wallahi sai mun gyara waɗannan halayen namu kuma kada ka jira wani wai ka ce ga wanda zai maka shari'a Allah ka fara da kanka idan ba kai ba Allah ba zai tambaye ka shi ba zai tambaye ka karan kanka kuma zai maka hisabi ɓoyewar da kake kana fira kana zance da 'yan matan mutane ka daina kiɗe-kiɗen da kake saurare ka daina ayyuka na ɓarnar da kake yi kafi kowa sani balil insanu ala nafsihi kafi kowa sanin laifin da kake yi ka daina inda kake saba ma sunnar annabi ka dawo ka gyara ka bi sunna ka koma makaranta ka karanci addini talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi in ɗan kasuwa kake je nemi ilimin kasuwanci a addini in ma'aikaci kake je nemi ilimin aiki a addini in ɗan kwangila kake je ka nemi ilimin kwangila a addini in ɗalibi kake je ka nemi ilimin ɗalibtaka a addini yanzu ka shiga jami'a ko ka shiga wata babban makaranta inda yake akwai mata da maza akwai wata alama da ma kake iya gani ka bambanta musulmi da wanda ba musulmi ba barnar da duk ake yi dawa dawa ke yin ta to kuma wannan musulmin shine gobe za ka ji shi ya tsaye na ta kufan baki ba a yi shari'ar musulunci ba to ai in an shari'a musulunci ku ne za ta fara kiliyarin ta kun gabanin kuma ku ne ma allafin ku allafin ku ne shari'a za sai ta kawar da ku sa'an nan ma za ta tafi daidai wallahi idan ka shiga haya institution ga yanda ɗiyan musulmi suke aikata wasu ayyuka wallahi sai hankalinka ya tashi ‘yar musulmi mace ka ganta da wata shiga’ an sa turare an yi kwalliya sai ka tambashi wai wannan halan uwarta da ubanta da sun mutu ko ba ta da dangi in suna raye halama ba su sani ba ne ɓoye take laɓiya ta yi wannan in ma ɓoye take don mi ba su riƙa bincike yau da gobe har su gano tana abin da take yi ƙarshen ta ku da kaka bincika ma sai ka ga in ma ta yi kwalliyan za ta fita sai ota ta ce yaki taho kwallin da ki shafa nan bai ba gyara nan gyara can goge nan shafa can uwar ma za ta ƙara gwada mata kwalliyan shi kuma gugan naka na can dariya ɗaya kai ɗiyar shi ta yi kyau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce macen da ta sanya turare ta fita kai ba ta je jami'a ba ba ta je gidan biki ba ba ta a'a ta sanya turare ta fito ta zo masallaci ma ya ce to da ta fita masallaci nan ta koma gida ta je ta yi wankan janaba mazinaciya ce imamun nasa'i ya zo da wannan hadisi a littafin shi na sunanul mujtaba daga abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda to mu kalli haka to bale idan ta sanya ta je jami'a fa in ya zama in ta zo masallaci haka ke faruwa sai ta yi wankan janaba to in ta je jami'a fa wallahi akwai lecturer wanda na samu yara sun tasa shi gaba suna ta zagi wani lokaci ya ce wai wannan mugun mutumin halal laifin mu yake yi kai dai iska ne wai ya zo wai sai ya raba mata daban maza daban na ce shi aikin da ya yi wannan na ce to ba shi ya ɗaya iskan ba wanda ya ce a yi haka dai na asali kila shi ya ɗaya iska ku gare ku annabi ya karantar da haka wallahi yara suka yi ca kamar za su cinye ni eh to da annabi ya ce haka nan ai cikin jami'a akwai musulmi akwai kafiri akwai kafirai akwai musulmi sannan shi wasan ya kallafin da ya kallabiya yana yi <laughs> to waɗannan fa su ne mu gobe masu wannan tunanin su ne mu gobe ya kuke tsammanin makoman al'umma kun ga akwai jan aiki ga iyaye ko kuma jiran suke kila shugaban ƙasa ko gwamna ko wani ciyaman ko wani hakimi ya zo ya gyara musu ɗiyansu yana cikin shari'a musulunci domin abin da a shari'a musulunci asalin ta shine alkur'ani yana cikin alkur'ani ya ayyu na amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku muminai ku tsare ɗiyanku da kuma iyalanku daga wuta ku tsare kawunanku da iyalanku daga wuta ko ku anfusakum ku sanya shinge tsakanin kawunanku wa ahalikum da kuma iyalanku ku sanya musu shinge naran daga wuta alwiqa ba cewa aka yi hakimai ku zo gidajen mutane sai kun ga cewa ɗiyansu sun zama na ƙwarai ba to amma ya kai can mu mu ke haifuwar 'ya'yan nan su je su yi ta aiki na ta'addanci sannan kuna maganar shari'ar musulunci kuna haifuwar 'ya'ya kuna miƙa musu adduna suna dace-dace ba ku kai su makaranta suka karanci addini ba wallahi ba ka sai iyakacin uba wanda bai kusa ga yaro ne ma ya ɗauki littafi ya ce makaranta bai damu ba ya ɗauki littafi ko ya ɗauki allo ya wuce makaranta bai damu ba ga unguwa yanzu sai ka waye gari ko islamiyya babu kuma mutanen unguwa ba su damu ba wanda yau an zarce shekaru ishirin wani malami ya magana ya ce wannan al'ummar idan ba a yi gyara ba sai an sha wahala yaran nan da kuke gani kuna ta haifuwarsu haifuwa kuke ta yi ba ku kula da tarbiyyarsu ba nan gaba waɗannan yaran duka sai sun dawo suna, suna kashinku abin da ke faruwa a yau kenan idan an yi kashin kai aka yi bincike sai kaga wanga suna ne abubakar wancan suna ne aliyu wancan suna ne bello wancan suna ne usman wancan sai ga an kama su sune wai kai dan dan wake uba wanga dan dan liman ne kai fa wanga dan dan ladan ne kai fa wannan dan dan wane ne haka suke to ina magana ina zancen shari'ar musulunci don haka ‘yan uwa musulmi kada a yi tuya a manta da albasa idan ka ɗauke daga nan ka koma ɓangaren malamai su da ake gani ba na ake ganin tushen shari'ar ba su ke karantar da shari'ar ba kuma sai ka tarar da sharrin da ke cikinsu kuma Allah ya yi yawa da shi malami ne zai ɗauko aya alkur'ani a ba shi kuɗi ya juyar da ma'anarta zuwa ga wata ma'ana daban domin ya samu kuɗi malami ne domin yana da adawa da wani zai karanta aya alkur'ani ya saki ma'anar ayar ya riƙa amfani da ayar yana zagin wancan ko ba ana wannan ba wasu wasu ma malaman haka suke yi idan na karanta aya sai in saki ma'anar ayar ƙila ma ayar tana magana a kan sallah na sai da zan juyawa in kalwada in zagaya in mai da ayar zuwa ga wani uwana musulmi aya ce mai magana a kan kafuri amma sai in juyar da ma'anarta kan musulmi ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun kowa ya san idan aka ce ‘yan wuta kuma hum fiha khalidun babu musulmi a ciki kafirai ake magana tsantsatta amma sai kaga an juyar da irin wannan ayar an mayar da ita akan wa akan musulmi ai ta zage shi a nan waye gari ba ka son malam ne. matsayinka na malami ƙazafi sharri menene babu abin da ba ka yi mishi ku dawo wa junanku ku ta kisan junanku malam wane ya kwashi nashi yan ta'adda ya tura malam wane su dace shi malam wane ya kwasa nashi ya tura malam wane ai ta fassara ayon qur'ani yadda aka ga dama a haka ake shari'a musulunci kaga malamin da ya samu kai ne cikin irin wannan babu shakka shari'ar ta musulunci a kai ne za ta fara bai cike waɗanda ya kamata a ji suna fafutuka sun zo suna cewa wai suke ƙoƙarin ɗabbakar da shari'ar musulunci su ne shari'ar musulunci sai ta yi kiliyarin ɗinsu ta kore su tukun sa'annan ta samu gindin zama a cikin al'umma domin lalacewa malami ba ƙaramin shari ba ne ga al'umma da lalacewar malami ɗaya gwamma lalacewar jahili dubu domin shi malami ga ya zai kuma ƙur'ani zai karanta Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu to wallahi haka za ka ɗauka mu ga baki ɗayanta da farkonta har ta idan ka duba babu inda bamu da luma wanda babu shakka waɗannan abubuwan sai mun gyara su ne sa'an nan shari'a Allah ke iya kasancewa cikinmu. mu wallahi akwai al'ummar da ba wai tilasta musu ake ba tankwara su ake wai su yi shari'a ba a'a fahimtar da suka yi ma shari'ar da kuma ƙaunar da suke mata da ɗa'a da suke mata sai su waye gari ko da aka duba garin shari'ar musulunci ma ake yi kotu iyaka a buɗe domin wanda ya saba ma Allah a yi mishi hukunci amma su al'ummar tuni shari'ar ta kasance musu jiki cikin jininsu take waɗanda Allah ya siffanta ce sibgatul lahi sun rini kuma rini wanda bai koɗewa da shi ne Allah maɗaukakin sarki yake baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya sun sun alnaka ala shari'atin min al'amur sa'an nan muka sai muka azaka a kan shari'a ta al'amarin rayuwar musulmi ga baki ɗaya fatta biya. wannan horo ne ka bita duk da yake an hori annabi amma ana nufin ku al'umma ku bita wajibi ne kuma idan horo ya zo daga Allah ko kuma daga manzon Allah a yi aiki da shi iza sadar al'amru min Allahi wa rasulihi fa asluhul wujub idan horo ya gangaro daga Allah Allah ya ce kai kaza ko ko manzon Allah ya ce kai kaza to asali wannan horon wajabci don haka wajibi ne ga kowane musulmi ya bi shari'ar musulunci ka san sana'ar da kake yi ka san inda kake rayuwa ka san laifin da kake yi to wajibi ne ka tuba daga laifin wajibi ne kuma ka sanya shari'ar Allah a cikin sana'ar nan taka kada ka kama tafiya makance ka zama lauje komiyar yayo haki ko kai dai a dai samu a kawo ma iyali iyalin nan su ci gobe yaro daga cikinsu ya miƙe zage ka jibi wani ma daga cikinsu ya zo ya haɗa kai da 'yan uwan shi lalataci su zo su yi batun kashe ka sau nawa ne yaro ke kashe ubanshi? shi gaya muna gani nan cikin ƙasanmu ma ba sai an je ko ina ba yara suna buge uwayensu yara suna ƙona uwayensu akwai wanda ya ma aje uban shi ya mishi yanka rago ya subhanallah wallahi akwai abin da na karanta wani dattijo ne yaron shi ya tsallako gida a cikin dare ya same shi ya ce zai kashe shi ya ɗauki uban nan nashi ya shiga da shi daji ya kwantar da uban ‘yan daba ‘yan uwan shi suka riƙa wuyan uban kamar yadda ake riƙa rago suna batun su yanka sai uba ya ce a dakata yana son yaron nan ya mishi abuwa ɗaya idan zai yanke shi ya matsa kusa ga dutse ga dutse can ya yanke shi ya ce domin nima a daidai wannan dutsen ne yanke nawa uba a wani dutse nan inda yanke uban nashi na yake so a yanka shi ya ce don duk abin da ka yi to tabbas kai ma sai ka samu mai makashi haka lamari yake To a nan malamai suka ce shari'ar musulunci asalinta littafin Allah da kuma sunnar annabi sallallahu Alaihi wasallam. Lalle ne duk abin da ya zo maka na rayuwa ka biɗi hukuncin shi a littafin Allah da kuma sunnar annabi. Tsakanin littafin na Allah da sunnar ta annabi kuma idan za ka fassara su, to ka fassara su bisa ga fassara ta magabatanmu, kada ka yi fassara ta son rayuwarka. Domin da yawa daga cikin ɗalibai da suka ɓace a yau. sun ɓace ne saboda son rayuwa mutum zai ɗauki alkur'ani ya ɗibe shi kawai ‘yar ƙaramar fahimta shi ta larabci ya ce zai fassara alkur'ani ya ɗebe hukunci sai ya ta kafurtar da mutane waɗanda Allah bai kafurtar suwa ba ya miƙe ka ji zafi da ka ji wa'azi ya faye zafin nan da yawa wallahi ba wa'azin addinin musulunci ba ne ba ni na faɗi ba annabi ya faɗi ya ce inna haza din Yusru lalle wannan addinin sauƙi ke gari shi ya ce falon yi shadda dina ahadu illa galabahu ya ce babu ma wanda za ka jin ya tsawarar da addinin nan face a kwan a tashi sai addinin ya rinjaye shi sai addinin ya buwaye shi ya kasa yi addinin ba bala'i ake karantar da addini ba da hikima ake karantar da shi ba a ce ud'u ila sabili rabbika bil bala'i ba ko bil hikima aka ce don haka dole da hikima zaka amfani don haka a yi ƙoƙari a kiyaye ka ɗauki ayoyin alkur'ani ka ɗauki hadisa annabi sai ka ji ya su abubakar a siddiki suka fassara su ya manyan malamai magabata nagari suka fassara hadisan ko kuma suka fassara ayar sai ka ɗauki fassara suka yi aiki da ita sai ka tsira kuma waɗanda suka bi abin da ka tafi a kan shi su masu tsira amma ka yi fassara taka ta kanka to wallahi baka kai a wannan matsayin ba sa'an nan duk abin da ya bijiro maka na rayuwa kuma kada ka sake ka yi shi da ka lalle ne ka biɗi abin da Allah ya ci a cikin shi yanda Allah ya ce din nan ko ya maka daɗi ko bai maka daɗi ba ka bi kada dabbobi su fi mu hankali mu mutane a lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imamu ahmad ya zo da hadisi a littafin shi na al-musnad kuma hadisi yake cikin littafin a dalailun nubuwa wa ma'arifatu ahwali sahibi shari'a na imamul bai haƙi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zagaye garin madina sai ka baki wani lambu yana isuwa sai iske wani raƙumi ya kuce. ya tara mutane ba mai bi hanyar aka rugu aka ce ya rasulallahi akwai raƙumi can ka tsinke shi ko ya tara hanya da ka wuce nan fa cizo yake yi don haka ya rasu lahi kada ka matsa kusa ga wurin annabi ya ce ku kyale ni a raƙumin nan na hango annabi sai rugo da gudu ba sun dafe kai ba san manufar raƙumin ba yana kawa kusa ga annabi sai durƙusa ya aza bakin shi ga ƙasa sai kama kuka ya yi kukan da ya kai har ya gama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya jiyo ma sabon shi ya ce kun sa abin da raƙumin nan ke faɗi ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ya ce to ƙara yake kawo mini na tashtu indahum wasta'amiluni hatta kabirtu indahum thumma aradu an yanharuni yace kuka ne yake kawo mini masu shi basu kyauta mishi ba ya ce wannan raƙumar ta ce sadda ina ƙarama ina da sauran ƙurciyata na yi ta haihuwa gurinsu Kun kusai da ciki yake ko ba mutum ɗaya ke samun wahalar naƙuda ba har da dabbobi Da aka ta yi ta haihuwa ta yi ta haihuwa ta ce kuma so ta sani aiki wasu amalu ni ni ne ɗaukan kaya ni ne ɗaukan mi ni ne mi hatta ka birtu inda har sai da na tsufa a gurinsu yanzu tsufa ya shigo ni ban taɓa samun sassauci a rayuwata ba kullum cikin wahala nake sun ma'aradu an yan haruni sa'annan wai yanzu yanka ne za su yi da ƙurciya ta haihuwa nake yi sannan in ɗaukar kaya in yimi in yimi sannan yanzu kuma tsufa ya kama a yanka ne to daɗin mai jiya kuma ga shi ne kiyama ba aljanna ake kai raƙumma ba ko to ya za ta yi kenan sai ta rasa inda za ta kai ƙara ran da ta ga annabi ta san annabi shine shugaban masu adalcin duniya sai ta kai ma annabi ƙara shi zai yanke mata hukunci duk abin da kuma ya yanke ta aminta kotun take nan kotu annabi ta kai ma annabi hukunci annabi ya ce to ina masu raƙumar a kira su aka je aka bincika sai aka samu ashe wasu samari ne na garin madina ke da ita annabi ya ce to abin da nake so ku sayar mini da wannan raƙumar ku kuma sahabbai da sauran mutanen da ke ji ku je ku kyautata mu raƙuman nan kada a saki a yanka ta a batta ta yi ta jin daɗin rayuwarta daga nan har ta mutu waɗannan samarin suka ce ya rasulallahi mu sayan maka da raƙuma mu anshi kuɗinka ya ce na'am suka ce hiya laka ya rasulallahi kuɗin ka kan ba za mu amsa ba amma raƙuma mun baka ya manzon Allah kai duk abin da ka ga dama da ita to ku duba fara kuma ta yi hankalin wai in abu ya faru gari ta kama annabi ƙara wallahi yana a dalailin nubuwa wa ma'arifatu ahwali sahibi shari'a gargen kuraye suka shigo garin Madina mutane gudu suke yi kurayen nan ba su dire ko ina ba su yi masallaci annabi Gudansu ta zo ta gabaci annabi tana kallon annabi tana kuka ƙara ce ta kawo wani abu ne ke faruwa a daji mutane na takura musu Shi ne ta zo ta ga cewa ai babu inda ake adalci tsantsan adalci irin irin koto annabi ta zo ta kawo ma annabi ƙara kuma annabi ya share musu kukansu wallahi kuraye ne hawaye suke yi an cuta musu ba su gana kawo ma ƙara ba a duniya sun duba babu inda ake adalci in ba gurin annabi ba suka kawo ƙara annabi ya share musu hawayensu sai gashi suna kiɗa bindinsu ma'ana sami'ina wa tsana suka juya su hakoma to dubi ko cikin dabbobi wace dabba ce ake siffantawa da wauta to amma ga kura duk wautanta ta gano cewa annabi ya fi kowa iya shari'a sai ga kaɗan adam idan an ce annabi ya ce ka za ka kama faɗa shi ko Allah maɗaukakin sarki ya ce ba za su yi imani ba ba su zama muminai hatta yi hakki muka fi ma shajara bainahu فلا وربك لا fi حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا jidu. ثم لا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah maɗaukakin sarki yace ce fala a aha wa rabbika ina rantsuwa da Ubangijinka ya kai annabi Muhammad. Wallahi Allah ne ke rantsuwa. ya ce ba su yi imani la nuna ba su yi imani hatta yi hakki muka fi ma jarabai nahu, har sai sun sanya ka mai hukunci ga abin da ya faru tsakaninsu kasuwanci ne wani al'amari ya taso tsakaninsu na rikici ko kuma a ofis ne ko a makaranta ko a cikin gidajensu ne to wallahi sai sun sanya ka mai hukunci fi ma jarabai bainahum ga abin da ya faru tsakaninsu thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait sa'annan su kasance ba su jin wani kunci a cikin zukatansu ga abin da kai yanke hukunci hukuncin da kai ya annabi Muhammad su wayi gari ba su da kunci game da shi suna jin hukuncin yaya musu jira kawai suke ka faɗi su ce sami inawa a tana ka su ce sami wa a wallahi bai da imani duk wanda ake ce ma annabi Muhammad ya ce rayuwar shi ta ɓaci. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ba sahabai wani labari. Sahabban nan suka je suka ga abin nan da annabi ya ba su labari haka ne kamar yadda ya ba su labari. Suka dawo ya Rasulallah mun shaida babu macancancin bauta da gaskiya sai Allah, kuma kai manzon Allah ne. abin nan da ka faɗi haka yake sai annabi ce to ku je ku faɗa ma abubakar da umar abubakar da umar suka ce wai ku sai yanzu ma kuka gano haka mu tuni in dai annabi ya faɗi magana ba mu da zance face samina wa atana haka mutanen kirki suke don haka wajibinka ne idan abu ya tashi kasuwanci ne kuke da wata matsala to ku ɗauki matsalan akwai malamai waɗanda kuka yarda da su ku kai musu me Allah ya ce ciki irin wannan matsalar idan aka faɗa muku hukuncin Allah to kada ku tsaya jayayya ku yi imani da wannan hukuncin amma duk inda za ku ɗauka ku je a yanke muku wani hukunci wanda yake saɓanin Allah to babu shakka fitina ce da kuma musiba a kanku Allah maɗaukakin sarki yake tambaya yace afa hukumul jahiliyati afa hukmal jahiliyyati yabghun man ahsanu min الله حكما Allah maɗaukin sarki ce afa hukumar jahiliyati yabgun e eh, hukuncin jahiliya suke nema ga littafin Allah ga hadisa annabi sun tsallake su suna neman hukunci wani guri to wane ne mafi kyawun hukunci mafi kyawun masu hukunci sama ga Allah akwai shi to wannan ga mutane waɗanda suke masu yaƙini su suka shaida haka suka tabbatar da cewa hukuncin Allah ya fi kowane kyau to sai gashi waɗanda ma suke ganin cewa su masanan duniyan ne professors da dama sun gano cewa yau hukuncin da ɗan adam ka yi hukunci ne na banza hukunci ne wanda yana da wuya ya shekara goma face sai kaga an ce a yi mishi wani gyaran fuska can a gyara nan amendment menene amma hukuncin Allah yau shekara dubu da ɗari hudu da suka wuce yana nan yanda yake la ya atihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi hukunci ne tabbatacce na jiya sun yi aiki da shi sun ji daɗi na yau ma idan sun doge sun yi aiki da shi wallahi za su tsira na gobe ma ƙur'anin na jiya ne na yau kuma na gobe to wani littafi ne za a ɗauko a ce maka na jiya ne na yau na gobe in ba ƙur'ani ba to don me muke kokonto a cikin alƙur'anin don me ba mu so a yi mana hukunci da alƙur'ani dan me an faɗa mana abu na ciki alkur'ani ba mu bi Allah maɗaukin sarki ya ganar da mu to shine Allah maɗaukakin sarki ya ce fatta ha, ya kai annabi Muhammad ka bi wannan shari'ar bi ma'ana ya ku al'ummar annabi ku bi wannan shari'ar a matsayin wajibi wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun kuma kada ku bi soye-soyen rayukan waɗannan da suke alamu alamuna ba su san komai ba duk wani wanda zai haɗa maka wata shari'a ko wani doka babu wanda zai faɗa maka ce alimul gaibi ne akwai mai baka labarin yau ka ɓoye bayan ɗakin nan cikinsu akwai mai baka labarin abin da kake aikatawa akwai mai faɗa ma abin da ke cikin zuciyarka kamin ma abin kai ka san za ka aikata shi Allah ya san za ka aikata shi to bai isa ya tsara maka hukunci ba bai sai sanya maka doka ba to amma don me muka fi son dokoki na yan adam bisa ga na Allah a yau wallahi mun son dokokin ɗan adam yau bisa ga dokokin Allah sannan daga sama har ƙasa dukkanin tsarin rayuwarmu ga baki ɗaya yau da bisa abin da ake cilasta muna har bisa abin da a'a son rayuwarmu ne babu wanda ya cilasta muna dukkaninsu ga baki ɗaya mun jaya Allah a ciki son rai ne da biya tsari na wasu mutane waɗanda ba su da ilimi wani malami ne ke cewa yau duk da wasiƙa ga tana yadda kake rubuta ta baka son yadda Allah ya tsara a rubuta wasiƙa a littafin sahihul bukhari muna da wasiƙun da annabi ya rubuta ko da mi yake bude wasiƙa da bismillah muke buɗe ta musikar sannan idan ya yi bismillah rahmanir rahim mi yake farawa sai ce min muhammad rasulullah from muhammad rasulullah the messenger of allah kaga zai fara bayanar da kai ne ko shi ko ba Yahudi a kowane lokaci su yake saba ma annabi. Makin wai kai ka faɗi mai sunan kai mai wasiƙan, shi ko bature sai sa tuwa ne ko ba haka yake ba wanda za ka ruta ma wasiƙa shi kake rubuta suna ne sama bayan ka gama sannan sai ka ruta from wani, ko ba haka yake ba kamar ka kwankwasa ma mutum kofa ne sai ce wane ne sai ka faɗi sunan shi kai ne ai ba sunan kai ne yake so ya sani ba abin da yake so gabanin ya buɗe kofan shin da wa yake magana wane ne ke kwankwasar shi yake so don haka gaba ya fara karanta wasiƙar? so yake san wane ne ya rubuta wasiƙar? shi na sai annabi ya rubuta min muhammadin rasulillah ila hirakali azimi rum ko sai ka ce from wane sai ka faɗi sunanka to wane sai ka faɗi sunan wanda ka rubuta ma wasiƙan then sai ka shiga rubutun wasiƙan to yau ya bai yahudi ya ce a yi haka ya ce a yi na Allah muke yi ko na bayahudan to don me muke biyar soyi-soyi rayukan mutanen da ba su da wani ilimi cikinsu babu mai faɗa maka garan da za ka mutu cikinsu babu mai faɗa maka garan da kiyama za ta tashi ba mai faɗa maka ce gobe ga abin da zai faru su kansu ba su san abin da ke faruwa ga karan kansu ba ɗayan su na alƙawali gobe zan zo in yi kaza mutuwa ta ɗauke shi yau in ya san bai kai gobe na alƙawalin gobe to sai ka yadda dokar masanin komai da komai ka kama doka da fahimta da son rai na wanda bai san komai ba bawa ne daga cikin bayi abidun minal ubayyid bawa ne daga cikin 'yan ƙananan bayi wanda shi ba kowa ba ne ko ba komai ba ne Allah da ke da mala'ikin da tsuntsu ke tashi daga kafaɗa shi ya kai kame ya kai ga kunnuwan shi sai ya firan shekara ɗari bakwai ko mala'iki ne ƙwara guda cikin mala'ikun Allah ka kalli haka dutse na akwai duwatsu sun fi yawan mutanen da ke rayuwa yau bisa doron ƙasa yawa duwatsu na nan cikin sararin samaniya sannan cikin duwatsu nan akwai dutsen da ya yi biyu ɗin duniyan nan dutse ne kuma yawo yake mi a rike da shi Allah ke rike da shi to wanda ke rike duwatsu cikin sararin samaniya suna gudu ko kwanciyarka kai yanda ma za ka shiga ban ɗaki da yanda za ka yi komai shari'ar musulunci ta faɗa maka ka je ka karanta yahudawa sun ce musulmanul farisi ibn al-islam laqad allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta al-qira'a qala ajal suka ce annabin ku ya sanar da ku komai na rayuwa har da ma dubban wai shiga ban daki biyan bukata ya tabbas annabin mu ya muna haka anan baka da hujja ka ce ma ya Allah ai sani ba to ka tashi ka nemi sanin baka neman sani kuma baka sani ba sa'an to ai in ma baka nemi sanin baka sani shi da ban mamaki ko ba ya zan baka nema ba baka samu ba Allah maɗaukin sarki ya taimake mu da yake ana nuna mini lokaci shidda ina neman wani abu har yanzu ban samu ba kuma bana zan sake jarraba ko, ko zan dace a taimaka min da addu'a to wannan dai ba tambaya ba ce ya ce malin shin wai munanan ayyuka suna hana ma bawa cin nasara ga al'amarinsa na rayuwa kwarai kuwa munanan ayyuka suna iya kasancewa sila ga rashin samun nasarar mutum musamman 'yan Allah na son ka idan ka aikata mummuna aiki to sai ya kawo maka matsala a duniya wadda za ta zama kamar sakamakon mummuna aikin ka don kada ka tafi lafira da lahira da wannan mummunan aikin sai dai wasu lokuta wani shi kuma lokacin da yake aikata mummuna aiki sannan yake samun nasara shi kuma alama ce ta Allah bai son bawa Allah na son bawa ya ta mummuna aiki don ya ta lahira ya kama shi Allah maɗaukin sarki ya taimake mu to wannan kusan takarda biyu ce duka kamar su ɗaya yake cewa malam ina neman addu'a fi sabilillahi gare ka da 'yan uwa musulmi bayan na kammala karatu na ban samu aiki ba kuma bani da jari don sana'a babbar matsala sai gashi na ga yarinya ina son ta tana sona matuƙa amma rashi ya kawo min cikas malam don allah don allah don allah sadaka addu'a allah ya hori in ya aure da ƙauracewa hanyar hulɗa da matan banza haka mami wannan tambayar kusan duka abu gudana ne to akwai shawarar da ya kamata a bashi amma mu sa shawarar zuwa gobe da shi da dukkanin waɗanda ke son su yi aure ba su yi aure ba wanda duka son in dai bai aure ba yana son zuwa baɗi ya yi aure to gobe ya halarto sha Allah akwai shawarar da za idan ya yi fitsari bayan ya gama sai wani abu mai kama da mani ya fito ya biyo bayan fitsarin kuma ya tabbatar wannan ba wadi ba ne shin fitowar wannan abin zai tilasta ma mutum yin wanka kuma shin idan yana azumi wannan abin ya fito azuminsa ya lalace azuminsa bai lalace ba kuma babu wanka gare shi ana yi wanka ne ga fitowar maniyi ko alma'u min alma'i to maniyi shi kuma sananne ne bai fitowa bayan fitsari ga al'ada abin da ke fitowa bayan fitsari shine wadiyi duk da yake ya ce ya san ba wadiyi ba ne amma dai akwai bukatar ya ƙara bincikawa yana da wahala ya kasance ba wadiyin ba ne dai an fahimta saboda shi mani bai fitowa sai gun sha'awa mai fitsari ko ba cikin sha'awa yake ba ko don haka ga alama wadiyin dai ne sai nemi malamai ya zauna da su ya musu bayani su bincika in har sun tabbatar da ba wadiyi ba ne